من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فأنا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu saduwa a wannan yini da bakwai ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam. Hadi idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta sha hudu cikin wannan sura mai albarka suratul Ra'd. Inda Allah ce lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال yau kuma za mu tashi farkon aya ta sha biyar mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكونا وذلالهم بالغدو والآصال ولله يسجد من في السماوات والأرض ga Allah ne dukkan halittun da ke cikin sammai da wanda ke cikin suke yin sujada sau'an ta hanyar yi wa Allah da'a wa karhan ko kuma ta hanyar tilas wa zilaluhum bil ghuduwi wal asar haka inuwoyinsu suna sujada ga Allah bil ghuduwi a kowace safiya wal asal da kuma lokacin yammaci ma'ana dukkan halittun da ke sama da dukkan halittun da ke kasa suna yin sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala imma sujuda ta hanyar da'a imma sujuda ta hanyar tilas to a nan gudun sujada ta kasu kashi biyu akwai sujada da ma'ananta ta shari'a wato shine sanya goshi a ƙasa don girmama Allah ta'ala akwai sujada da ma'ananta ta larabci wanda yana nufin kaskantar da kai an gane ku to shine malamai suka ce sujudar da ake nufi a nan gurin ta iya daukan ma'ana biyu ko dai zanto sujudan farko wanda suke ɗaukar ma'anan sujada a shari'ance wanda ke nuna duk wanda ke sama ko wanda ke ƙasa yana yin sujuda ga Allah tau'an wa karha wato imma ta hanyar yin da'a ko ta hanyar dole to a nan gurin ta hanyar dole sai su ce shine kamar sujudar da munafukai ke yi ba wai dan sun yi imani a cikin zuciyarsu suke yi ba amma dan saboda su kubuta daga takobin mummunai shine Allah ke cewa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun kaga tawan aw karhan ma'ana suna yi ne ala tilas kadai waɗansu malaman suka ce a'a za mu iya ɗaukan dukkan halittu suna iya yin tarayya da mu ɗan adam wajen yin sujada ga Allah itace ne tsuntsaye ne duwatsu ne ruwaye ne illa iyaka ba lalle ne sai mun gane irin nau'in sujada su ba kamar yadda suke yin tarayya da mu wajen yin tasbihi amma ba tare da mun san tasbihin su ba da Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum babu wani abu da ke ban kasa face sai yana yin tasbihi ga Allah yana tsarkake Allah yana siffanta Allah da abin da ya dace da shi amma ku ɗan adam ba lalle ne ku iya gane yadda suke yin tasbihin ba to haka ba lalle ne mu iya gane yadda suke yin sujudar ba an gane ko abinda dai wannan ke nunawa inda wani mutum zai wa Allah ta waye to za a samu linkin ba linkin sa wanda su kuma sun zo suna da'a ga Allah cikin sama ko cikin kasa wanda suke sujuda ga Allah ta'ala sannan ko da mutum zai tauran kai ya wa Allah ta waye ya yin sujuda bisa ga zabi to inuwarsa da safe tana sujuda ga Allah haka kuma da yamma tana sujuda ga Allah irin sujudar da babu lada a ciki dole yayi ko ba za a ba shi lada ba an gane ko shine wazladuhum bil hudu wal asar تسألتي قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعلى

قل الله ka كل شيء وهو الواحد القهار قل كتنبيه wane ne ubangijin sammai wane ne ubangijin ƙasa mahalicinsu da yake ɗaukar nauyin kulawa da su da kuma halittun da ke cikinsu wane ne in sun baka ansa in ma ba su baka ansa ba kul ka ce da su Allahu ansar din shine Allah dan babu wata sai wannan kul a karo na biyu ka ce da su a afattakhasum min dunihi awliya shin yanzu kun riki koma bayan Allah auliya a matsayin waliyai ina kuka samu waɗanda ba Allah ba kuka rike su a matsayin auliya'a mataimaka ko auliya'a masoya ko auliya'a masu jibintan lamarin ku ga yadda ko sifar su take la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ba ta iya mallaka wa kansu wani amfani ko cuta to wanda baya iya baiwa kansa wani amfani ta yaya zai iya iya baka amfani wanda baya iya karewa kansa wata cuta ta yaya za a iya iya kare ma wata cuta duk wani wanda ka gani a sarin duniyan nan a da yake ko a yanzu ko nan gaba zai zo wannan shine siffarsa la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ba sa mallakarwa kansu amfani ko cuta sai yadda Allah ya ga dama ya tsara musu to yaya za ku riki wannan wani Allah mai wannan siffar irin ta kudin ku rike shi a matsayin majibincin lamarin ku mai taimaka muku mai ba ku agaji ai wannan ba za ta yi ba kul ka ce da su hal yastawi al-a'ma wal basir shi yanzu makaho zai yi daidai da wanda yake gani abinda ake nufi da makaho shine wanda ya kaucewa tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai gani kuma shine wanda yake kan tafarkin musulunci wanda yake kan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce da su mai gani da makaho za su yi daya am hal tastawi adh-dhulumat wan nur ko kuma duhu zai daidai da haske az an kawo shi da sigar jam'i domin dukkan hanyoyin da suka saba wa tafarkin musulunci wata ɗaya zulma ce in ka hada su duka sun zama zuluma musulunci shi kadai shine ke ansa sunan haske shine annur to shine Allah ya am hal tasawu zulumat shin dufai za su yi daidai da annur wato ainihin haske shine musulunci ba za da ba am ja'alu lillahi a khalaqu ka khalqihi waɗanda suka rika suka ce za su taimaka musu suka ce za su taice su gobe kiyama su sa su aljanna halin halin ba tare da wahala ba ja'alu lillahi shuraka sun sanya ma Allah kishiyoyi wannan kishiyoyin da suka sanya ma Allah khalaqu ka khalqihi shin suna iya yin halitta yadda Allah ke iya yin halitta duk wanda yake zai baka aljanna ko zai cece ka ya bugi kirji daga nan gurin to ɗayan biyu ne ya nuna maka cewa lalle zai iya halitta to sai ka lamunci ko ya nuna kasawarsa cewa ba zai iya halitta ba to sai ka ce ake maganar ceto ma ba a hannunka take ba qul lillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un ke san ma ce ba a hannunka yake ba an gane ko shin sun sanya wa Allah waɗansu kishiyoyi ne Don kasancewar su khalaqu ka khalqihi su ma suna halitta kamar halittar Allah fatashabaha al-khalqu alaihim har sai ya kasance samfurin halittu ya rikice musu har sun kasa gane wanne ne halittan Allah wanne ne wanda kishiyoyin da suka sanya ma Allah suka halitta shin hakan ta faru ba ta faru ba kun ka ce da su Allahu khaliqu kulli shay Allah shi kadai ne mai yin halitta kuma shine mahalicin komai wa huwa al-wahid shine kadaitacce wanda baya da abokin tarayya al-qahhar shine mai rinjaye duk wanda ba shi ba kuma baya da rinjaye duk wannan tana kafa mana wadatar Allah wadata ta gaba daya kuma tana nuna mana talaucin halittu talauci na gaba daya duk wanda ba Allah ba matalauci ne abin nufi mabukaci ne zuwa ga Allah kai da shi kun yi tarayya da shi zai iya fika zai fika falala ne ba wai dan shi falalan mallakansa bace ba bin Allah yayi sai ya fika falala to idan kana son ka samu falala kai ma kuma sai ka ba Allah ba shi zaka ba an fahimta ko inna akramakum inda Allah atqakum abinda ke sa a samu matsayi a wajen Allah shine bin Allah tsayawa akan tafarki daidai to duk wani ma'abucin falala duk wani ma'abucin salaha da za a ce salihin bawa ne zai samu salahan nan ne gurgudan yadda ya bi Allah gurgudan yadda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai a aljihun shi salaha take ba ba wai falalan a aljihun ka take tuskar tana wajen sa ya ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama ba a a wurin Allah take da ya bi Allah ya bi manzon Allah sai ya samu to kamata ya kai ma kuma ka bi Allah ka bi manzon Allah sai ka samu idan yau aka yi ka yau sai ka bi sai ka fi shi bin Allah ka bi shi bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ke nuna rabon da zaka samu na falala ya fi nashi ko da shi ya wuce da shekara 400 hudu ko ya wuce da shekara 500 biyar ba wai lalle bane ba dan mutum ya wuce da shekara 500 biyar ya fi wanda aka haifa yau falala ko alama ba haka bane ba waɗanda suka samu wannan tsiran su ne alfurunul mufaddala karnonin nan guda uku da annabi ce khairun nasu karni sun allazina yalunahum thumma allazina yalunahum wato mafificin zamani mafificin mutane su ne waɗanda suka yi zamani na sannan waɗanda suka bi musu sannan waɗanda suka bi musu hawa nawa kenan hawa uku kenan to bayan shuɗewar wannan shekara ɗari hudu da ta biyo baya da ɗari biyar da ɗari shida har yi zuwa yau shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu ba wanda ya koni falala sai wanda ya koni bin Allah. Su sahabbai sun samu falalansu don kasancewa sun yi sahabantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. an gane ku tsayuwa ɗaya da suka yi da annabi ta fi duniya da abin da ke cikin falala zamani ɗaya sa'a ɗaya da suka kashe tare da annabi ya duniya da abin da ke cikin ta ba ibadan da zaka yi ka kamo su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kada ka zage su kada ka faɗa musu bakar magana kada kai musu kallon hadarin kaji yace da a ce ɗaya daga cikin ku zai ciyar da abin da kai girman dutsen Uhud ka duba girman dutsen uhud a ce zinari ne lu'ili ne azurfa ce ka ba da sadaka gaba daya to baka kai mu da nabi daya da sahabi ya bayar ba baka kai rabin mu da nabi daya da ya bayar ba kaga kan ba aiki bane ya tabbatar musu da falalan akwai aikin kwarai da gaske akwai imanin amma tarayya da annabi shine falalan to wanda suka biyo da su kuma sun samu shaida daga bakin annabi wanda suka bi su haka to daga nan sai annabi ya shiru duk wanda ya biyo baya zuwa yau sai in yayi aiki sai in yayi imani sannan ya samu wannan falalan kuma Allah bai ambaci kowa da sunayensu ba siffofi ya kawo cikin Qur'ani riguna ne kowa sai dauka ya sa in ta yi masa daidai ta zama taki ba a cewa ba ta kawo ce ba amma ba inda aka ambaci sunan wane wane wane wane balantana ka ce falalan nan tana gidan su wane kadai banda su ba za a samu ba sai sun bude taska kafin kowa ya samu tana nan cikin Qur'ani duk siffofin da Allah ya kawo na mamadai yi yunkuri ka siffanta da su kai ma sai ka samu to sai Allah ya ce anzala minas بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يلقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمخث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ga misalai guda biyu ubangiji ta ala zai buga dan jan hankalinmu Allah ce anzala minas sama'i ma'an Allah madaukaki shine ya saukar da ruwa daga sama misalin kenan kamar misali ruwa ne ubangiji ya saukar daga sama fasalat awdiyatun bi qadariha sai dukkan magudanan ruwa suka zuki wannan ruwan suka gudana bi qadariha gurgudan girman su audiya jam'i ne na alwadi alwadi magudanar ruwa salat audiyatun sai magudanan ruwa suka gudana bi kadariha gwargwadon girman su idan gudana ta zama babba sai ruwan da zai gudana cikin ta zanto da yawa in ta zanto tsaka tsakiya sai ruwan ya zanto tsaka tsakiya in magudana ta zanto kaɗan sai kasance ruwan da zai gudana kaɗan fahtamala sailu zabadar rabiya ruwan nan na cikin tafiya cikin magudanu shikenan fahtamala sailu sai ita korama ta ɗauko zabadan kumfa rabiya wanda ya zo lullube ruwan ma ba a ganin sa an gane ko wannan shine misalin farko yanzu ne kuka fahimta anan <laughs> to shine malamai ke cewa abinda ake nufi da ruwa shine wahayi wahayin da Allah ya saukar na alkur'ani kowa gwargwadon abin da ya fahimta cikin qur'ani gwargwadon yadda imaninsa zai haɓaka wanda ya fahimci sura biyu uku hudu biyar ba daidai yake da wanda sura ɗaya kawai ya fahimta ba an fahimta ko wannan ruwan shine wahayin da Allah ya sokar gaskiya da Allah ya turo manzo da ita fa adamul sailu magudanar ruwan kuma sune samfurin mutane tsakanin mai karfin imani da mai tsakatsakiya da kuma na kasa fa adamul sailu zabadar rabiya suna cikin tafiya da imanin nan sai kuma ƙarya ta zo tana son ta ture ku daga wahayin da kuke kai wannan kariya din ita ce aka kwatanta ta da kumfa lokacin da ruwa ke gudana a cikin magudana sai kumfa kuma a samansa fahtamal sailu sai kaga korama ta dauko zabadan kumfa rabiyan wanda ya zo ya lullube ruwa to wanda ya zo zai ɗebi ruwa in bai san bambanci tsakanin ruwa da kumfa ba sai ya ɗauki wannan kumfan tun da shine asaba cewa shine tabbatin amma da an jima sai ya bushe wanda ko ya san abin da ya kamata sai ya ture wannan kumfan ya ture kumfan sai je can kasa sai ya ɗebo mai sai ya ɗebo ruwa wanda shi ne tabbas to kullum lokacin da gaskiya ta zo tana yaduwa sai kaga ƙarya tana binta tana raka ta tana cewa ni za a karba kar a karba gaskiyar to waɗanda Allah bai mu basira sai su ɗauki karyar nan a matsayin kumfa su ture ta sai su kwalfo mai ruwa shi sun sai yana kasa shi ne mai amfani waɗanda suke taron yoyo da sun ga ina ya yawa yiwu an tafi da da da shi kenan sai su ɗauka wannan kumfan shi ne tabbar sai su ɗauka sai an jima kuma sai su gaba komai ba ne ba to wannan misalin farko kenan misali na biyu wa mimma yuqiduna alayhi fin nari bi qida'a aw mata'in zabadun mislu lokacin da ka samu wani ma'adani ko azurfa ko zinariya ko wani karfe lokacin da ake haƙo azurfa ko zinariya ko karfe zai zo da shi zai zo da datti da tsatsa me ake amfani da shi don a fitar da wannan tsatsa wuta zuga zugi shi ne Allah ce wa min ma yuqiduna alaihi ga misali na biyu misalin abinda mutane suke zuga zigi a kansa tinnari cikin wuta wannan abin da suke zuga zugi a kansa cikin wuta a mata'in wato wani abu ne wanda yake na kayan ado Eh? Eh, mimma kudin alaihi bin nari ibtida ihliyatin wanda suke neman kayan kawa da shi zinari ne suka hako ko azurfa suka hako ko wani karfe sai suka sa suke ta zuga zigi dan su yi dan su fitar da dattin da ke cikin zafin wuta ya sa zinarin ya fito garau azurfar ta fita karfen ya fita duk tsatsa da ke jiki ko datti da ke jiki ko kwamso sai wutan nan ta ture shi gefe guda shi yasa ko yanzu ka je wajen masu irin aikin gwal nan lokacin da ake ziga zigi sai ka kumfa yana yin sama to wannan kumfan shirme ne zinarin yana kasa an fahimta ko ibtiza'i hulisin suna yin haka ne don su samu kayan ado na zinariya ko azurfa aw mata'in ko su samu wani tufafi ko kuma wani abu na jin daɗi shi ma yace zabadun mislu shi kanshi wannan ma'adinin yana da kumfa mislu ko kusan kusan ruwa din da muka ambata a baya sai Allah ce kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil kamar haka ne Allah ke buga misali tsakanin ƙarya da gaskiya kumfan shi ne ƙarya ruwan fa da ke kasa shine ne gaskiya haka nan gurin kumfan da ke jikin zinari da azurfa da karfe shi ne ƙarya zinarin da ke kasa kuma shine me gaskiya kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil kamar haka ne Allah ke buga misalin ƙarya da gaskiya sai ce fa amma zabadu shi kumfan da muke magana a kansa ɗazu fa yazhabu jufa'a sai ka ya yayi ya tafi can gefe guda lokacin da ruwa ya taho in ruwan ya je inda zai tsaya ya tsaya kumfa na tsayawa tsakiya ko gaba yake bi gaba yake bi idan yi bi gaba kuma sai mi sai ya bushe sai ya zanto babu shi shine fa yazhabu jufa'a wa amma ma yanfa'u nasa abinda ko zai amfani mutane shine me ruwan fa yamkusu fil ardi sai ka ya tabbata inda yake sai da ya tabbata a cikin ƙasa mutane su amfana da shi kazalika yadribu Allahu al-haqqa kazalika yadribu Allahu al-amsal kamar haka ne Allah ke buga misalai abin zai kara fitowa fili idan muka duba hadisin Abu Musa al-Ash'ari dake cikin sahih al-Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kwatankwacin abinda Allah ya aiko ni da shi na ilimi da shari'a kamar kwatankwacin ruwa ne da ya sauka daga sama ruwan nan da ya sauka daga sama sai ya zuba a wata ƙasa mai kyau sai ta tsotsi ruwan nan ta kwamfada ta sha ta koshi sai ta fitar da shuka ta fitar da ciyayi cikin irin abin da mutane za su iya amfana da shi wani yanki daga cikin yankunan ƙasa kuwa wanda ita ba ta da kyau wajen fitar da tsirrai amma tana da kwazazzabo sai ta riƙe ruwan ta kara shi idan damana ta wuce sai mutane su zo su noman rani da shi wata kasar kuma da ke cikin yankunan kasa ita kuma tsandauri ce ba ta iya fitar da tsirrai sannan ba ta iya rike ruwa sai ya zo bi ta kanta ya kwarare ya kun fahimta <laughs> to shine misalin kasar farko wadda ta kwankwadin ruwan ta sha har kuma ta fitar da tsirrai misalin malami kenan wanda ke kan farkin gaskiya ya yadda da Allah ce annabi ya ce ya fahimci qur'ani ya fahimci hadisi ya gyaru kuma yake kokarin ya gyara mutane wajen kan dan qur'ani da hadisi misali na biyu na kasar da ta rike ruwa bata kuma iya abin da dinsa ba misalin malami wanda shi ya taskance ilimin baya iya kiran mutane amma taskace ta ilimi lokacin da duk aka zo da littafi aka sa za a iya dauka a amfana da shi yana nan ka san mutane haka yanzu ko wanda in zai tsaya a wannan kujerar zai bayani saboda da ni dubbai suna nan ko cikin matasa ko cikin samari amma Allah bai ba shi karfin halin da zai tsaya gaban jama'a ba saboda tsayawa gaban jama'a bai wace wani duk yadda ya tsaya gaban jama'a yayi bayani ba zai iya ba da zaran ya sa sai rasa me zai ce ba na mantawa wani ɗalibi abokinmu suna da malamin su babban malami ya karantar da su ya karantar da mutane har suka zo suka kafa makarantar islamiyya to wata rana sai suka zo bikin yaye ɗalibai sai sai to manyan baki da manyan gari ga ɗalibai an cika sai aka ce to wanda zai jawabin karshe shine wannan babban malami kullum a sauran ki sai ka je da littafi ka dauka kai tafiyarka bai saba fitowa cikin jama'a ba sai aka ce rannan shi zai jawabi bai san irin wannan da ake tuya ba bai taba tsaya gaban mutum biyar bai ta sai yi musu magana Ga shi an cika ga ɗalibai ga kowa da kowa maza da mata kowa ya gama magana yanzu sai shi ne da karshe ai ka san kayan yakin karshe da karshe ake kawo shi to sai aka fito da shi ai yanzu malamin mu ne zai ce kaza wanda ya shine uban wannan makaranta shine kakanta shine kaza zai zo mana bayani da malai ita ce ce salamu alaikum duk masallaci aka ce wa alaikum salam sai gaba daya kawai ya fara karkarwa ya kalli jama'a yi shiru jama'a sai kalli suke yi aka jima ya rasa me zai ya samu kansa cikin halin da bai taɓa samun kansa ba kawai sai ya karɓi lasfika sai ya kwaɗa kiran sallah kawai ba yi zai babu yadda zai ya samu kansa halin da bai taɓa samun kansa ba to akwai mutane irin wannan wanda Allah ya ba su ilimi amma ba za su iya tsaya gaban jama'a ba to wannan aikin sai ka tara musu ɗalibai masu hazaka mutum hudu mutum biyar ka ce su je gida su sami su yi karatu su kwankwato daga wajensa su zo su fa'idantar da jama'a su koya daga wajensa su fa'idantar da jama'a akwai irin wannan suna nan a cikin jama'a amma ba a gane kimansu sosai tunda ba su iya gwalangwasan magana su fito su yi surutu ba to sai masu basira ne za su iya hango inda suke har su je su koyo wani abu a tattare an gane ko to wannan misali na biyu kenan na kasar da take shan ruwan amma ita ba ta fitar da tsare amma yana nan a tare in ana so a ji a ɗiba sai misali na uku shine mutumin da yake kwata kwata ma bai yi imani da abinda annabin ya zo da shi ba bai fahimce shi ba balla tana fahimtar da wani la fil iri wa la fil nafil to wannan haka kashin mutane suke dangane da bin gaskiya ko kauce mata ya Allah kawara mu kan tafarki wanda yake na gaskiya to sai Allah tin lil ladina li rabbihimul husna له معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد للذين استجابوا لربهم للذين تبتع قوة لسك أنسى ما أبنجدنسوا suka yi imani da shi suka fita farkinsa me zai tabbata gare su alhusna gidan aljanna kamar da Allah ce lillazina ahsanul husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhum qatrun wa wala dhilla ulaika ashabul janna hum fiha khalidun al husna anan gure shine gidan aljanna ko sakamako mai kyau والذين لم يستجيبوا له waɗanda ko bisa an samu Allah ba bisa bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba law anna lahum ma anna lahum ma fil ardi jami'an da ce zai kasance suna da abin da ke cikin kasa gaba ɗayansa mallaka su ne wa mithlahu ma'ahu da kwatankwacinsa tare da shi an gane ku laftadau bihi da sun yi yunkurin su ce su bayar da shi kansu fasu kansu ranar tashin kiyama an gane ku ma'ana waɗanda duk busa an samu Allah ba busa an samu tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da za a tara musu arzikin duniyar nan gaba daya a karo wata duniyar kwatankwacin wannan a danka a su a ce to ku kawo shi kuma a hana ku dan a ku da za su yi haka to kuma da za su gabatar da shi din a matsayin fansa ranar tashin kiyama ubangiji ba zai karba ba an gane ku kamar yadda ya faɗa wa wurin inna allazina kafaru ne har zuwa da yake abin nan ma tuqbilu minhum wa lahum azabun alim ba za a taba karba ba inda za su ba da wannan a matsayin fasa ulaika lahum su'ul hisab irin waɗannan wato suna da mummunan sakamako Allah ya tsare mu wa ma wahum jahannam makoma su ita ce wutar jahannama wa bi'sal mihad tir da makoma ko shimfida in ta zanto ita ce wutar jahannama أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وبنجد أفمن يعلم shin wanda yake da cikakkiyar masaniya annama unzila ilaika cewa abinda muka saukar zuwa gare ka na wahayi din nan min rabbika daga wurin ubangijinka alhaqqu cewa wannan abin gaskiya ne wanda yake da cikakkiyar masaniya game da wannan kaman huwa ama zai zama daidai kamar wanda ya cewa abin bai yarda da shi ba ma'ana wanda ya imani zai daidai da wanda bai imani ba hal yasawil allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun hal yasawil a'ma wal basir am hal tasawil zulmat wan nur ma'ana babu yanda za a yi zama daya wanda ya yi imani baya daidai da wanda yake bai imani ba shine Allah ya inna ma yatazakkaru sanin dai wanda yake tuntuntuni game da wannan sune ulul albab ma abuta hankali alladhina yufuna hisab su abuta hankalin nan su ne allazina na bi ahdillahi su ne waɗanda suke cika alkawalin da suke tsakaninsu da ubangiji wala yanquduna nisa ba sa warware ma'ana alkawalin da suka yi imani da Allah ne imani da manzannin Allah gaba ɗaya, daya la nufarriqu na ahadin min rusuli suna cika irin wannan alkawalin basa sa warware shi wallazina yasluna ma nuna Allah bihi an yusala kuma sune suke sadar da abin da Allah yayi umarni a sadar da shi to nan gurin malamai suna magana guda biyu waɗansu suka ce abinda ake nufi sadar da abinda Allah ya umarni a sadar da shi shine imani da annabawa gaba daya tun daga farkon annabawa har ya zuwa ƙarshen su shugaban su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don wannan ka'ida ne ubangiji bai yadda ba ka yadda da wani bangare na annabawa ka cewa wani bangare na annabawa shi yasa al'ummar musulmai suka fi kowa rabota dangane da wajen imani da annabawa al'ummar yahudu sun yadda da dukkan annabawa har zuwa ga annabi Musa daga kan annabi Musa ba su yadda da annabi Isa ba har ma suka yi yunkurin kashe shi har suka yi da'awar ma sun kashe shi wa qawluhum inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah Allah ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu kaga daga nan Musa sai suka tsaya ba su yadda da annabi Isa ba ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ummar nasara suka kamo imani tiryan tiryan da annabawa har ya zuwa kan annabi Isa daga gari su suka tsaya ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da suka faro daga farko ba su zabe ba ko ina haka shi da haka mu ka fi kowa rabota a wannan babin na yadda da annabawa ba wani annabin da mu yadda da shi ba annabi Isa annabi Musa annabi Ibrahim dukkan annabawa shugaban su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk mun yadda da wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya buga misali yace matsayin ku musulmi da waɗanda suka gabace ku kamar matsayin mutum ne yake da gona sai ya nemo laborori masu aiki yace wa zai zo ya yi mun aiki tun daga safe har yamma in ba shi kuɗin yini sai waɗansu laborori suka ce ga mu sai suka zo suka fara aiki suna ta yi suna ta yi ana zuwa tsakiyar rana sai suka ce kai mu daga nan za mu tsaya ya ce mu haka ko ka hana sa a biya ku suka ce a'a mu ka ga tafiyar mu wanda muka yi din ba mun bari sai suka tafi su sai waɗansu laborori kuma ce wa zai zo ya kara samun zuwa karshen rana daga tsakiyar ta zuwa karshe in ba shi yini sai wadansu sababbin laborin suka zo suka yi ta yin aiki suka yi ta yin aiki har zuwa al'asar sai suka ce kai mu anan za mu tsaya ko kada sa biya kuma suka ce a'a mu ya ishe mu suka yi tafiyar su sai aka nemo wadansu laborin su kuma aka ce wa zai sa zuwa magariba a bashi kudin yini sai suka ce ga mu sai suka so karasa sai aka basu kudin yini gaba daya to wannan masu laborin farko yahudawa ke sun yadda da annabawa har zuwa annabi Musa daga nan sai suka tsaya laborori na biyu kuma yan mushan kenan sun yadda da annabi Musa amma suna zuwa kan annabi Isa sai suka tsaya annabi daga nan suka kara al'adar suka tsaya ba su kai magarba ba na karshen ne al'ummar musulmi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda cikin rukunin imanin su la nufarriqu baina ahadin min rusul duk annabawa mun yi da su gaba daya to shine waɗanda suke yasiluna ma amara Allah bihi an yusala kenan wanda suke sadar da abinda Allah ya yi umarni a sadar da shi fassara farko kenan fassara ta biyu suka ce waɗanda suke sadar da abinda Allah ya ce a sadar wato wanda suke sadar da zumunci saboda sadar zamantakewa abu ne da Allah ya umarni da shi manzon sallallahu alaihi wa sallama ya umarni da shi a cikin hadisai masu tarin yawa ayat tana iya daukan dukkan ma'anonin guda biyu wa yakhshawna rabbahum sannan kuma suna jin tsoron ubangijin su wa yakhafuna su'al hisab kuma suna jin tsoron munin sakamako a gobe kiyama dan jin tsoron su da wannan sai suke kaffa kaffa wajen bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم

أولئك لهم عقبى الدار والذين صبروا ابتغاء سنة وطن سكي هقولي ابتغاء وجه ربهم دن من يردر أبنجزنسو wato suka yi hakuri kan dukkan waɗansu matsaloli na rayuwa suka yi hakuri wajen bin Allah suka yi hakuri wajen barin sako duk da zukatansu suna so wa qamu salata kuma suka tsayar da sallah wa anfaqu mara razaqnahum sirran wa alaniya kuma suka rinka ciyar da abin da muka ba su na dukiya sirran wa alaniya a sirrance lokacin da in ya kama a cira a sirrance din wa kan da a bayyane in ya kama a cira a bayyane din wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata abu na gaban da ya fi kowanne wahala yadra'una bil hasanati sayyi'ata in ka musu mummuna sai su saka ma da kyakkyawa in ka zage su sai su yi maka addu'a in ka musu lowa su sai su baka in ka yanke zumuncin su su sai su sadar da naka yadra'una bil hasanati sayyi'ati kenan wannan ba kowa ne zai iya wannan ba idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun amin wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim zu hanzin kaɗai bai wadatar ba sai an karasa an ce mai azim ba wanda zai iya wannan illan da zai na sabar sai waɗanda suke masu haƙuri sai masu juriya ba wanda zai iya wannan illa zu hazin azim ma'abuta rabo mai girma a wurin Allah gobe kiyama su ne kawai za su iya wannan ai musu mummuna su saka da kyakkyawa wannan siffar da ta yi rinjaye kenan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma haka ake son dukkan wani masoyi shi cikin maza yake ko cikin mata yayi kokarin koyi da shi ta wannan sifar a yi maka ba daidai ba kai kai daidai a zage ka kai kai wa mutum addu'a ta gari mutum ya samu na so yake maka rawa kai kuma ka samu na ka so kake ka neme shi ka bashi to shine wai da'una bil ta sayyata wato sai su ije mummunan da aka musu da kyakkyawa sai Allah ce ulaika lahum uqubad dar irin waɗannan su ne suke da kyakkyawan karshe su ne da suke da karfi na gida wanda yake na aljanna salatin jannatu adani yadkhuluna wa man salaha min عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ونعم akiba da aka ce shi da Allah ya fassara ta ce jannatu adani ita ce aljanna ta zama na dindindin domin adam yana nufin alƙamatu aljanna ta zama na dindindin ya duk dole hada za su shige ta wato a ranar tashin kiyama ba su kadai ba wa man salaha min aba'ihim da wanda ya zama nagari cikin iyayensu wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da kuma zurriyarsu ne ɗaya da jikoki to kaga anan gurin an kayyade wa man salaha min aba'ihim ko da su iyaye sun zama nagari dan su ba zai bi su ba sai in ya zama nagari shi yasa Allah ce wa man salaha da wanda ya zama nagari min aba'ihim cikin iyayensu wa azwajihim ko matansu wa zurriyatihim da kuma zurriyansu wato wannan ke nuna cewa duk yadda mahaifinka ya zanto nagari kada ka tsaya kana tinkawo baba ya zama nagari kai yi kokowa ka zama nagari amma zamantowar mahaifi na gari ko zamantowar malamin ka na gari ko shehin ka na gari in kai baka zama na garin ba wannan ba zai cutar da kai bojan ba zai cece ka bojan Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka saukar masa da wahayi kafin a ce komai sai da aka ce fara gargadan dangin gidansa da ba sai su ce ba shikenan tun su suke da uwa a murhu mutum zai to ba mai yana da uwa a murhu ai da sai su ce su ba sai sun yi imani ba amma su aka fara gargadi wa anzir ashiratakal aqrabi fara kirawo danginka waɗanda suke mafi kusancinka al aqrabi mafiya kusanci haka ya tara su ya ku yayin abdul manaf ku ci tsoron Allah ya ku wane ne ku tsamar da kanku daga wuta har ya zo ya ambaci yarsa ya fatimatu binta muhammadin Dalili min mali ma fa wallahi la ugni anki min Allah shay'a yace ya ke Fatima yar gidan Annabi Muhammad yar sa ke dan fa yace tambayi cikin dukiyata me kike so amma ranar tashin kiyama ba ya san tsamar da ke komai ba ba ya san wadatar da ke komai ba a wurin Allah ta'ala to Fatima kenan annabi ce bai sai mata komai ba sai in ita ta bi Allah kuma ya kirawo Safiya Safiya kuma gwaggon Safiya yar uwa wato kamar eh, eh, eh, yar uwar haifayya ce da mahaifinsa yace ya ke safiya ammatu rasulillah ko ammata rasulillah yace ki tsamar da kanki daga wuta da kanki ta hanyar imani amma ran sun kiyama ba zan yi miki komai ba to dan haka ko da wani lokaci kada mutum ya tsaya alfahari da baba ko ya tsaya alfahari da gidansu gidansu gidan malamai ne gidansu gidan kaza ne a'a idza iftakarta bi aba'in lahum sharafun qulna sadaqta walakin bisa ma waladu ai idan kai alfahari alfahari da iyaye masu ɗaukaka sai mu ce gaskiya ne suna da ɗaukaka amma tur da abin da suka haifa in bai bi ta farki irin nasu ba saboda haka babu yadda za a yi kaza ka ce kaza annabi ya riga ya rufe ko ba yace man abta abihi amalu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikinsa ya mayar da shi sahun baya dangantakar sa cewa shi wane ne ko dan wane ne ko jikan wane ne ko ita matar malam wani ce wannan ba zai yi gaba da mutum ba matukar aikin mai da kai sahun baya dangantaka ba ta iya mai da kai sahun gaba shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka allati jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim to menene amfanin a ce za a shigar da wannan tare da su amfanin wannan za ka gan shi a wata ayar gaban. amfaninsa da ya yi aiki na gari wanda zai iya shigar da shi aljanna baba ya yi aiki na gari wanda zai shigar da shi aljanna sai dai uban yana can aljanna ta sama dan kuma yana benan kasa ko na biyu da shi ko na kasa da shi ana dai cikin aljanna amma matsayin ba ɗaya bane ba to a irin nan dan a dakata wa mahaifin sai a dauki dan sai a kai shi wajen mahaifin shine walladina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ga da na gari ga mahaifi na gari amma matsayin mahaifi yana can sama kololuwa da yana kasa to sai Allah ce alhaqna bihim zurriyatahum sai mu dauki dan sai mu ƙara tuntuka shi ma je wurin babansa wa ma alatnahum min amalihim min shay wai ba wani ba za mu rage wa mahaifin ba mu ce kai dawo inda dan kai ke a a sai da dauki dan a kai wurin mahaifin a kara masa falala a sakamakon wannan to shine jannatu adani yadkhuluna wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'iku suna shigar musu ta kowace kofa suna shiga suna samun yan aljanna in sun same su sun ce salamun alaikum bima sabartum aminci ya tabbata a gare ku aminci ya tabbata kanku bima sabartum saboda irin hakuri da kuka yi wajen bin Allah fa ni'ma uqbad dar ma dalla da jikawar akiba in ta kasance ita ce aljanna والذين ينقضون عهد الله من ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار yanquduna ahadallah amma waɗanda suke warware alkawali tsakaninsu da ubangiji ba su cika alkawalin su da Allah ba daidai yadda ake bukata min ba'dihi sakihi bayan kulle alkawalin wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala suka zo suna yanke abin da Allah ya umarni a sarar da shi Allah ta yi imani da annabawa gaba daya sai suka yi imani da wani bangare sai kafirce wani bangare ko Allah ta a sadar da zamantakewa sai kawai su suka yanke zamantakewa dan mutum ya samu wani matsayi sai kasance ya yanke zamantakewa tsakanin sa ko ƴan uwansa to waɗannan waɗanda suke yanke abin da Allah ce a sadar kenan wa yufsiduna fil ardi kuma suka zo suna fasadi a cikin ƙasa al-fasad fil ardi shine dukkan wata hanya ta sako sai dai abin da ke shiga aji na farko bayan kafirci daga cikin kashi na farko a cikin fasad fil ardi akwai fashi da makami an gane ku su waɗannan suna yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan Allah yake sakamakon su shine an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم فأتمقون أن يقتلوا إن أنت أميسوا أكسسوا أو يسلبوا كوية كتن في أن جت يسوا معناها تيرسوا to wajen tsirewar waɗansu malamai suka ce a fara kashe su sannan sai a samu dogon katako ko karfe sai a tsere su kamar balangu da a gari kowa ya gani wannan tsawon tsirewar kwana nawa wadan suka suka ce bar su kwana biyu wadan suka ce kwana uku wadan suka ce yini daya gwargwadon yadda babban titi a gari za a samu ko bakin kasuwa dan duk wanda ya gani kada sake yin fashi aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanke hannun dama da kafar hagu to kaga ai ba wani ta'addanci kuma ya riga ya gama aw yunfaw min al-ardi ko ya kasance an kore su daga kasa a kada su wata kasa su tafi a huta da su to wajen wannan yunfa min al-ardh din wadanda suka ce wato a sa a kurkuku zama na dindindin kenan har sai an gano tuban su kafin a fito da su wadan suka ce yunfa fil ardi ma'ana a je a jefa su a ku kawai a huta da su yunfa min al-ardh kenan dan nan ne sun rabu da tudun kasa yunfa min al-ardh ya bi da sauran maganganu to kaga wannan fasadi ne fil ardi fashi da makami sannan sai da dukkan dangin kayan maye wanda ke sayar da tabar wiwi wanda ke sayar da hodar iblis ko ken kenan wanda yake sayar da dukkan wani abin da ka iya cutar da jikin dan adam ko ya cutar da hankalinsa duk yana cikin masu fasadi fil ardi irin wancan sakamakon alkali yana da dama ya musu irin wancan sakamakon ko a kashe su ko a tsere su saboda mai saboda su mufsiduna ne fil ardi haka waɗanda wani rigima ta siyasa zai sa su zo su samu gari guda su cinna masa wuta su samu abincin mutane su cinna masa wuta su samu kasuwa su cinna mata wuta manya-manyan ofisoshin gwamnati su cinna wuta su ma duk wani masu fasa da fil'arzi ku karanta littattafan fikihu da kyau ku karanta littattafan tafsiri da kyau wannan duk shi ne samu sakamakon su an yukattalu aw yusallamu aw tuqatta aydihim wa wanzu da khilaf aw yunfaw min al al'arfi lokacin da wani shugaban siyasa ko wani gwamna ko wai ya fata mare sai ta zo ministry guda ta lokacin da mata wuta mallakar wannan shi gwamnati ba mallakar sa bace ba mallakar al'umma ce ruhin jama'a ne gaba ɗaya ka zo ka lalata ko gari guda ka tunna wa gidajen mutane wuta ko kayan abincin su ka tunna musu wuta ko ka kashe dabbobi wannan duk yana cikin fil ardh wanda ɗan mutane sun gane rikirkicin siyasa da me bai kamata ya sa su irin wannan ba an gane ko to shi ne Allah yake nuna halayyar waɗansu daga cikin waɗannan wato suna saba alƙawarin Allah suna yanke abinda Allah ce a sadar sannan wa yufsiduna fil ardi suna fasadi a cikin ƙasa duk mai sayar da kwaya ya shiga ciki duk mai sayar da kokain ya shiga ciki waɗansu malaman suka ce har taba ya shiga ciki saboda fasadi ne fil ardi Kowanka musulmai suna cutuwa da wari da lokacin da ta shigo musulmi Wanda saboda kan gaban nan bai kamata ka san ni ban kawo sun kana wari. Tun da amiri ce wanda yake tafarnuwa, wanda yake albasa, kada ya kuskure ya zo masallacin mu sallan din. Yace li'anna al-mala'ikata tata'azza mimma yata'azza min banu Adam. mantuwa suna jin wari irin wanda dan Allah ke ci dan a karkaro masallaci yanzu kan zuwan ka masallaci waye masallaci ku ku duk wanda ya salla cikin dabbi guda daya yana da daraja sai dai har ashirin da biyar har ashirin da kamar da wani hadisi ne nuna to ya kasance ba za ku zo masallaci ba kaga ba karaman hasara kai ba to wannan wanda ya ci albasa ya ci tabarmawan kenan ba ya da zunubi amma ya rasa ladan jami'i dan annabi ya hana shi zuwa masallaci har sai warin ya rabu da jikinsa to ina ga wanda yake dukar taba babu gaira babu dalili yana wari warin da baya rabuwa da shi yasa malamai suka ce a can gurin ba a tafarnuwa kawai aka tsaya ba duk dangin abu mai warin da zai kame ka zo ka cutar da mutane kar ka yi amfani da shi ka zo masallaci in ku ka yi amfani da shi sai a ka ji kai sallar kai kadai idan ya so hasara ka tabbata kanka ta rikin halartar sallar jami'a ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وبنجد تعالى أولئك لهم اللعنة irin waɗannan la'anatu wato la'anta tana tabbata a kansu walahum su'ud dar sannan kuma suna da mummunan gida suna da mummunan sakamako gobe kiyama idan an ce al-la'anatu shine al-ibad min rahmatullahi ta'ala ne san da mutum daga rahmar ubangiji shine abin da la'anta take ne Allah ya sani الله يرفق الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله يبسط الرزق لمن يشاء وبنجي شيكي شنفة عزكي جواني قدام أسيه يلوى تاكي قريب ويقدر kuma shi ke kuntata shi ya mayar da shi kaɗan ga kuma dai wanda ya ga dama din wa fari'u bil dunya waɗanda ba su yi imani da Allah ba su ka za ka samu suna farin ciki ne da rayuwar duniya ba ta son ran lahira sai suke a musu da bansu komai na nan duniya da haka suka makance wajen neman ta yaki halal yaki haram wa mal hayatud dunya fil akhirati rayuwar duniya kuma in ka fahimta ta da lahira ba komai bace ba illa mata'un face wani ɗan kankanin jin daɗi wanda bai kai ya kawo ba shi ne a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa kwatankwacin duniya da lahira kamar kwatankwacin ka je bakin teku ka dauki dan yatsan ka da tsoma shi ga ruwa ka zare to kamar haka ne wannan abin da ka ka ka ka dan yatsan ka ne duniya abin da ya rage ne lahira yanzu za abu ka rage komai ba dan ka je teku ka zo mu dan yatsan ka fitar da shi haka annabi bari na cikin hadisin sai musu. to shine Allah yake cewa wato wa man hayatu dunya fil akhirati illa mata wato wani wuri yake kuma illa qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila وقل الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الأناب ويقول الذين كفروا ذاك ذكى فريسنا كيوا لولا أنزل عليه آية دم بأسو كرمة دوات آية باع كتن كتن ودى أكبيم أن نباهم فرقوك wato kuma da muka yi bayani jiya kamar su ce dan bai mu ganshi da sanda irin ta annabi Musa ba ko hannu irin na annabi Musa ko ya kasance yana da naka taguwa irin ta annabi Salih shine unzila ayatun min dan me ba a saukar masa da wata aya ba irin wanda aka bai mu annabawan farko to a wurin Allah ya ce musu wa ma bada'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihi al awwalun wa atina samuda naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa ba abun da ya hana mu kawo annabi irin dangin mu'jizar da muka baiwa na farko sai dan saboda irin wannan ta farkon mutane sun karyata da ita da aka kawo ba su yi imani ba mutane na mutane kace wannan taguwar ma suka yi fakar zabuhu fa akaruha fa dan jama'a rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha mutane annan Musa ba su yadda ba su rauna bai yadda da wannan mu'jiza da annan Musa zai sai sihiri ne har dai dai to wannan sihiri a zo ai mukabala saboda haka illa an kazzaba bihi al awwalu wannan shi ga abin da ya faru wa atayna samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha samudawa mun ba ka taguwa mubsiratan bi ma'ana za ta ibsar wadda za ta sa mutum ya fada ku ya gane hanyar Allah bi amma fa zalamu biha suka su kawunan su wajen rashin yin imani da wajen rashin yin imani da Allah da ya zo da isa Allah ce wa ma nursulu min ayati illa tahrifa wato ba abin da yasa muke aiko da irin wannan ayoyin sai dan firgici in ko ga saukar da taguwa ma'ana kenan an fi saiwa mutane a gaba to ku kuma al'ummar na Muhammad ba haka ake so a muku ba mu'jiza ku ta kai banban da su? mu'jiza ku shine alqur'ani ne girma sai Allah ya kulka sai da su inna Allah yudhillu man yasha ubangiji ta'ala yana fatar da wanda ya so wa yahdi ilayhi man anab yana shiryarwa ya zuwa gare shi man anaba wanda duk ya koma zuwa ga dan anaba wa ana raja'a ila Allah ta'ala wanda ya koma ga Allah to sai Allah kuma ya shiryar da shi <laughs> الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات توبى لهم وحسن مآب wato kamar an ce su ne ne wanda Allah ke sayarwa irin masu komawa zuwa gare yana ce Allah zai na amanu su ne waɗanda suka yi imani da Allah din wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah kuma zaka samu zukatan suna nasuwa bi zikrillah da ambatan Allah to wani suka ce zikrillah shine abin da Allah ya alkawali na gidan aljanna ga waɗanda suka yi imani da shi waɗanda suka ce zikrillah shine alqur'ani wato zukatan suna natsuwa da alkur'ani da hukuncen hukuncensa abinda duk ya kawo na da alwa'i sun yi imani da shi ala ubangiji ce ku saurara bi zikrillahi tatma qulub da ambatan Allah ne da zikirin Allah ne wato alkur'ani mai girma tatma innul qulub zukata suke samun natsuwa sun rusuna zuwa ga Allah ta'ala abin da zaka ka gane cewa ta suna nasuwa da qur'ani zikr Allah nan qur'ani shine Allah ce Allahu nazzala ahsan hadisi kitaban mutashabihan masali فتشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم تلين جلودهم وقلوبهم بمعنى كتب إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء wa man yudil lahu wa lahu min hal to kaga zikrullah anan shine alqur'ani don Allah ya saukar da wannan alqur'ani wanda zaka samu fatin jikin mutane wato suna raurawa idan ana karanta alqur'ani zaka je na ratsaka yana tasirantuwa cikin zuciyarka ba tare da kasan daga ina kafin yake shigarka ba ba ta kunna kadai ba ta jiki ka mai gaba daya تكتفر منه جلود الذين يخشون ربهم thumma tallinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah zukatan mutum da fatan jikin mutane gaba ɗaya sai su karkata sai su tausasu sai su tankwaru ila dhikrillah zuwa ga zikirin Allah to me zikirin Allah kenan alqur'ani ne kenan saboda haka zikrullah ya ajin farko shi ne alqur'ani kafin kowane abu ya anshi sunan azzikiru sai qur'ani ya samu to sannan kuma wani abin ya iya shiga ciki da gaske dan Allah ta wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas inna nahnu nazzalna dhikra وإنا له لحافظون كذا نقول الذكر ده القرآن كذا أنزل الله إليكم ذكر قرآن لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون هذا ذكر من wa zikru ma qabli bal aktharuhum la ya'lamuna al-haqqa fa hum muridun azzikru shine qur'ani ajin farko sannan kuma sai zikiri ya shigo baya wato kamar tasbihi kamar hailala kamar dukkan wani zikiri wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da al'umma su rinka zikirin Allah da shi yana wani الذين wa وعملوا الصالحات waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi ayyuka na gari tuba lahu lalle alkhairi ya tabbata gare su wadan sun fassara ko ba cewa khair wadan suka ce tuba lahu abin da ake nufi da tuba wata ta ce a cikin aljanna wanda ya yi cikin hadisi wato in wata za matafiyi wanda ya hau in girman doki zai tafi shekara dubu ɗari bai wuce in wata ba ne can za mu zo gaba da aka ce ukuluha da'imun wa zilluha shine fi sidirin maqdud da mai kuma wa zillin mamdud kaga zillin din nan mamdud me kake kenan to shine wannan tuba tuba da lalle wato alkhairi ya tabbata gare su ko wata itaciya da ke cikin gidan aljanna din nan mai yalwa ta tabbata gare su wa husnu ma'af da kuma kyakkyawan makowa to abin da muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafi mana kuma ina hada ku da Allah dan Allah ku sai mu ansa tambayoyi kafin ku fara tashi tunda an yi sa'a ba wanda ya tashi

ci gaba da tambayar to ne hukuncin wanda ya yi istimna'i abin da ake nufi da al-istimna ne mutum ya rinka wasa da gabansa ya rinka wasa da zakarinsa har ya fitar da mani waɗansu suna yin haka don fama da goranci wani ma zai sa sabulu mai santsi ya rinka yin haka sai ya rinka suranta kamar yana jima'i da mutum to wannan al-istimna'i hukuncin sa haramun ne a musulunci an gane ko tunda ubangiji ta ala bai yadda ba ka yi amfani da wata hanya da zaka fitar da sha'awa sai guda biyu hanya farko matar ka ta aure hanya ta biyu kuma baiwa shine illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin to sai ce fa man yabda zahara zalika amma duk wanda ya nemi wata hanya ko ma bayan haka wato kenan ba aure ba ta ta hanyar matarka ba kuma ta hanyar ku yanga ba to ya zama wara a zalika ce fa ulaika humul adun to irin wannan sun zama ƙetare iyakar Allah saboda haka istimna'i haramun ne a musulunci duk mai yin sa yayi gifari ya tuba zuwa ga Allah dan ubangiji ya yafe masa amma a harkar mutum ya mutu yana istimna'i akwai jin tsoron azabar Allah ta riske shi gurgudun laifin ta Allah ya tsare akwai hadisai da suka zo waɗanda suke nuna munin istimna'i waɗanda kamar za su yi duk wanda yake istimna'i ko yake wa wasa da gaban su don ya fitar da mani zai tashi ranar tashin kiyama su da ciki waɗannan duk hadisai ne marasa asali ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai abun mummuna ne a musulunci ta hanyar waɗansu dalilan ba ta hanyar irin waɗannan rubutun hadisan ba na'am malam mai tambaya ta gaba ke can cikin suratul yusuf da aka karanta aya ta ɗari da tara malam abubakar gumi ya fassara cewa za a iya saukar da wato za a iya saukar da wahayi ga ɗan ƙauye ko mutanen ƙauye sai kuma ka ce sai annabin birni to ni da nufin me na kafa hujja da <laughs> ba yi burani ba wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura kuma a cikin suratu yusuf ci gaba na'am ta biyu har yanzu dai surat yusuf din ne dai to yake cewa wai wasu suna cewa yan uwan annabi yusuf ne suka sai da shi wasu suna cewa kuma mafi matafiya ne suka sai da shi ya gaskiyar magana haka magana suke yin safani saboda duk Allah ya kawo lamiri ne bai kawo zahirin sunaye ba an gane ko yalta tutu ba da sayar da na bana nan can da yake cewa ah, masu abin da suka tsince shi waɗanda suka tsince shi wa ruhu bi ba'a ruhu bi ba'a wallahu alimun ma yamalun wa sharawhu bi thamanin bakhsin kana a san ruhu ya kawo domiri ga shi nan na wawul jama'a ba a san ba da wa ake shin da yan na annabi su dan ake ko kuma wannan gungu na matafiya wa sharawhu kuma nan gurin ma ga wawul jama'a wanda wannan jama'a din sa iya zama dangin annabi Yusuf din sa iya zama wannan gungu na matafiya to dan haka sai suke sabani wajen ina wannan zamirin ke komawa shin zai kuma zuwa ga wadancan ko wadancan wadansu malaman suka ce wannan wadansu suka ce wannan a zahiri yana koma zuwa ga wadannan matafiya na'am malami ba ta gaba yana cewa shin ya halatta mu dan shege sallah ta farilla ba ya da wani laifi don mutum ya zanto shaidi ba na an same shi ba ta hanyar aure ba wannan laifin shi baya ya shafan sa yana shafan fanta ne don wala da zurwa da tun wuzura kufra wani ba ya daukan laifi dan mutum ya zanto cewa an haife shi ba ta hanyar aure ba ya girma ya sami ilimin da za a iya bin shi za a iya bin shi sallar da a zai karbi shugabanci sai a baki malamai da dama sukan yi wannan su ce ba zai yi limancin jam'i ba ba zai yi kaza ba ba za a saki shugaba ba ba za a yi kaza ba amma dai ba hadisai ne suka zo karara daga annabi sallallahu alaihi wasallam su abin da suke gani kamar abin da ya shafi limanci akwai bukatar mutuntaka a ciki da kamala a ciki to wanda ko ya kasance ba ta hanyar aure aka same shi ba suna ganin kamar babu mutunci tare da shi ko kamala tare da shi gaskiyar al'amari shine matukar ya bi Allah ya zama mai takawa ya iya Qur'ani ya iya hadisi zai zama limami ba limamin kansa salawat ba ko na juma'a ko na idi ba duk yayi sallah ta yi dan ka'idar da malamai ke bayarwa wajen bin sallah duk wanda sallar sa ta yi in yayi shi kadai to duk ko da mutum miliyan da suka bi shi kuma ta yi in ka ga ce kar abuwa na sallah to in yayi shi kadai ba ta yi ba kenan matukarin ya shi kadai ta yi to ya halatta ya limanci wanda duk cewa ba haka baka ce kawo hujja ha zu burhanin ka'idar ke man sa'at salatu huwa da hu sa'at salatu huwa salatu man khalfu wannan ka'ida ce musallama a wurin malamai shi yasa duk masu mubtadi'a da yan bid'a da za a ce ko masu aikata kaba'ira fasikai maganganun malamai suna magana ne akan cewa bai kamata a bi su ba bai kamata a bi su ba kaɗan ne waɗanda suka yi eh, ta maza suka ce a ah, haramun ne abinci wanda kuma ba su da hujja ko ɗaya amma magana ta cewa bai kamata abisu ba ce abu suke sallah abu kaza sallah abu kaza sallah amma shine imamu al-bukhari ya kai babu cikin sahih bukhari din ya musu radi babu imamatul mubtadi aka yi babu da yake magana kan limancin dan bid'a ya kuma koro hadisi da suke nuna haka babin da yake magana kan limancin azzalumin sarki ko azzalumin gwamna ko azzalumin ciyaman na lokal gamma in ya zama limami ha bi shi ko ba za a bi shi ba ya kawo hadisul suka ce a bi zalincin sa daban kisa ba sallah in ya yi ta daidai ka samu ya samu zalincin sa kuma shi kadai ya shafa haka annabi faɗa cikin hadisin bukhari cikin hadisin muslim ya san hukuncin hukuncin ta yadda za a gane mutum in ya sallah shi kadai ta yi an san ya san hukuncin hukuncinta. ya san me za a gyara sallah in sallah ta lalace to ai ita sallah bangare biyu gare ta shi yasa wato kullum niyya ake kallo to ita niyya din nan akwai niyya a fakihance akwai niyya a aqidance a tauhidance su malaman fikihu abinda suke gani ta fuskar niyya da sallah za su kalli zatin sallah su ga ka iya karatu ka iya rukuki ka iya sujuda ka san qabli ka san ba'di ka san lokutan sallah ka san alqibla ka san dokokin sallah wannan sallah kenan zatin da za su kalla to abinda za su nema don wannan sallah sai kyau shine kai niyyar yin ta wannan sallar a zuciyarka amma niyyar nan da kai shin kayi ne tsakaninka da ubangiji don samun lada ko kayi san niyyar ne dan wani wannan ko ba aikin malaman fiqh bane aikin malaman tauhidi su masu fiqh za su salla za su kalla su ce sahhat salatu masu tauhidi kuma sai su kalli niyya su ce batalat sahhat lakinnaha ma qubilat ta inganta amma ba za a karba ba saboda ne inna mal amalu lillahi wa inna li kulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi amma man kana hijratuhu li dunya ma yusibuha aw imra'atin yajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi mutum biyu ko uku suka yi hijira wannan yi hijira don yabi bazawararsa ya aure ta wancan yi hijira don yabi uban gidansa ba dan Allah ba wancan yi hijira don yabi manzon Allah ayi jihadi a daukacin musulunci dukkan su ukun sun yi hijira kuma in muka gansu mu musulmai masu hijira za mu samu su amma Allah ne ya san ta wane ne ta ki dan dai shi ta wane ne kuma ba dai shi ba ta fuskar ba da sakamako amma a zahiri mu ba mu da dama mu ce ba hijira yi ba da haka duk mutumin da ya san hukunce hukuncen sallah a wurin mu kawai ya iya sallah ya yi wata mummunan niyya wadda za ta hana a karɓi sallar sa wannan tsakanin su da ubangiji ne ba a samu binciko wannan ba ba mu da hanyar da za mu binciko dan abu ne da ya tafi zuciya Allah kuma shine alimin bi zati kai zahirin dan adam zaka kalla sai yayin da ya wani abu na zahiri da ya karya idan musulunci to shine zaka ce kaza amma matukar ba haka yi ba bayan da za a ce to ai zuciya su kila bai da akida eh, yadda waɗansu masu zafi suke wace sun je da sun ce to wai ina masallacin ahlus sunna ko sun sun gani limami sai san dace ya kai ahlus sunna ne ko dan dariƙa ne wai ya musu bayani to ita wannan tambayar ma da zaka tambayi limami ka ce shi ahlus sunna ne ko dan bid'a ne ita kanta bid'a ne wallahi duk sai ba ta sai shari'a kanta tambayar ka yi tambaya wane ne shi ita bid'a ce wannan tambayar saboda al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana alai qa'ida fi al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana yanzu fura ce aka dama a cikin kofi na nuna jama'a wannan menene kuka ce fura tana nan a matsayinta na fura wani bai isa ya yi da awar ta canji da fura ba ta koma giya sai da sai da dalili amma in ba haka ba ko me ko gani fura al'aslu baka'u ma kana ala ma kana dan uwanka musulmi yi kalmar shahada yana ayyuka na musulunci na zahiri al'aslu baka islamihi ala ma kana ba ka kwace masa musulunci ka ce ba musulmi bane ba sai da wani dalili kuma in ba wannan dalilin ka samu ba to zai zanto ganganci ne kullum abin da yake da wahala tsayuwa akan as mustaqim yahudu sun kasa kaiwa siratul mustaqim saboda sakaci nasara sun kasa tsayawa kan siratul mustaqim saboda azarbabi da wuce makadi da ruwa rawa wuce gona da iri to tsayawa take shine ke wahala ba a cewa dukkan abin da mutum yayi da sunan musulunci da sunan ibada karfafe ne a wajen Allah kawai don yana da kyakkyawan niyya sai a biya dace da koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a cewa duk farkasar da musulmi zai yana dan a matsayin musuluncin sa ba zai fita daga musulunci ba babu wannan a cikin akidar musulunci ba a cewa kuma da kayan laifi kuma ka fita daga musulunci haka babu wannan a cikin akidar musulunci lalle akwai abin da zai fitar da mutum daga musulunci bayan an cika sharuɗa kaza akwai abin da laifi ne da mutum ya amma bai fita daga musulunci ba to gane wannan ababen guda biyu shi kirki da wahala ko dai mutum ya ɗauki layin farko ya ce ai duk abin da aka yi ma ko me kai ma kana na a musulunci Ka yi kai naka ka yi shirkanka yi bid'anka ka kirayi wannan Allah ka rantsa da wannan Allah ka yi komai Ya ce ai duk kana nan sunanka musulmi man qala la ilaha illallah dakhala aljanna akwai yan wannan aji to wannan aqidar murji'a kenan wadansu yan bid'a ne a farkon zamanin sunan su murji'a su murji'a abinda suka ce shi imani shine al ko al-imani shine qawlu da zaran kai furfi ko da baka yi aiki ba komai kowa ɗaya ɗaya ake da juna ta to a kuma wanda da kaya dan yi laifi sai kaulata duk laifin da kai kaulata za su rama kafiri ne to kuma dan kawari khawarijawa kenan da dira to su ahlus suna wal jamaa sai suka ɗauki tsakiya wala ta zuru fi shay'in min al-amri waqtasib ila tarafai tafdil umuri zamim har kullun karka zurfafa da yawa kar kuma kai sakaci dan zurfa da yawa aibu ne sakaci aibu ne sai dai kai me ka tsaya tsakiya ka ce ya ku masu cewa duk abin da mutum zai yi yana nan a mutunci ba haka bane ba lalle musulmi akwai abin da zai yi a hukunta shi da cewa ya yi ridda lokacin annabi an samu waɗansu an hukunta sun yi ridda lokacin abubakar an samu an hukunta wadansu sun yi ridda har abubakar ya ce ya ku waɗannan goma su cewa duk ɗan kankanin laifi kafirci ne ba haka bane ba akwai laifin da yake kafirci akwai wanda ba kafirci ba da haka wannan ku rage naku kuma wannan ku rage naku sai a addu'a ina a tsakiya wanda shine ku kazalika ja'alnakum ummatan wasafa to wannan shine yake da wahala fahimta ko dai mutum ya sakaci ko ya azarori Allah ya shirye da mu zuwa ga tafarki madadin kaya kuri kaya kuri gobe na maka alkawari da ita zamu fara da mata biyu ya dawo daga tafiya ko ina zan ci assalamu alaikum wani ya yadda mu kullum motar sai zai karba wajen yan agaji eh, Thank you.